muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a jiya mun karkare sura ta goma sha takwas a cikin alkur'ani wato suratul surar kogon dutse yau kuma insha Allahu za mu tashi akan sura ta goma sha tara wato suratu maryam alaihi salatu wassalam wannan karatu kuma yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'u abi ubaida ibn al-jarrah babban masallacin juma'a da ke kan titin bypass namdi azikwe da ke cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya jiya mun kwana akan aya ta ɗari da goma a cikin wannan sura mai albarka wato ayar da Allah subhanahu wa ta'ala ke mana bayanin don mutumin da yake so ya samu ladan aiki a cike to ya nemi yardan Allah subhanahu wa ta'ala kuma kada ya haɗa wani da Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ayyukansa to ƙarƙashin wannan aya don jiya muna bayani sai lokaci ya riske mu imamu ahmad ya rawaito rahimahullah daga Abdullahi ibn Am radiyallahu anhuma yana cewa annahu sami a Abdullahi ibn Omar. shi Abdullahi dan Am ya ji Abdullahi dan Omar yana cewa radiyallahu anhuma yuhaddisu yana bada labari annahu cewa shi Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma a rasulallah! ya ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yana cewa man samma annasa bi amalihi samma Allahu sami a don mutumin da ya yi ƙoƙarin jiyar da mutane aikinsa to Allah subhanahu wa ta'ala zai jiyar da wanda zai jiyar da mutanen aikinsa bai ma'ana duk abin da kai ba don Allah ba kai ƙoƙari sai an san kayi to Allah subhanahu wa ta'ala zai bayyana wannan aiki sannan wa sagharahu wa haqqara zai kaskantar da mai aikin kuma zai wulakanta shi saboda ba Allah subhanahu wata'ala yayi wa aikin ba kuma ba Allah subhanahu wata'ala ya nufa da aikin ba haka Imam al-Bazzar rahimahullah ya rawaito daga Anas dan Malik radiyallahu an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa tu'radu a'malu bani adam baina yaday Allah azza wa jalla yawm al-qiyamah ranan alkiyama za a bayyanar da ayyukan ɗan adam a gaban Allah subhanahu wata'ala kowa daga cikinmu za a dargaje aikinsa a bayyana idan aka bayyanar da aikin fi suqufin mashtuma a jikin wata takarda wacce aka matambayi kowace takarda kowane mutum da irin aikinsa ga kuma irin tambari kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa abinda kowa za a saka masa aikinsa za a ce ikra kitabar kafa bi nafsika al wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi wa nukhriju lahu yawma al kitaban yalqahu manshura ikra kitabaka kafa bi nafsika al 'alayka hasiba kowa za a zo da takardan aikinsa an yi mata ainihin hatimi wato stamp fa yaqulu Allah Allah subhanahu wa ta'ala sai ce da mala'iku an hadha ku yadda waɗannan ayyuka ku kwashe waɗannan ku fitar da su wakbalu haza sannan ku aishi waɗannan ma'ana a rairaye a tankaɗe a taskace to ana cikin wannan fataqulul mala'ikatu ya rab mala'iku sai ya Allah wallahi muna rantse maka da Allah wannan bawa naka ma ra'ayna minhu illa khaira ba wani abu da muka gani daga wurin sa in ba alkhairi ba domin aikin riya su kansu mala'iku ba san riyan ba domin suna duban ainihin zahirin abu ne abinda da ka da shi suke jojin ɗinka amma abinda zuciyarka ta ƙunsa babu wanda ya san wannan sai Allah subhanahu ta'ala sai ce ya Allah bisa ga abin da ya bayyana mana ba wannan naka ayyukan da yayi wallahi ba wani abu da muka gani daga gare sa in ba alkhairi ba fa yaqul sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna amalahu wannan mutum da kuke ganin sa lallai aikin sa kana li ghairi wajhi yayi ne don wani na ba dan ni ba ba ni yama wannan aiki ba wala aqbalu al-yawma min al-amal a yau innan bazan anshi wani abu na aiki ba illa ma urida bihi wajhi face aikin da aka yi shi dan ni aikin da ni ne aka nufa da shi amma aikin da ba ni aka ma ba kar ma a karo da shi ba zan amsa ba to menene amfanin malam ka aiki a ce kuma ba amsa ba ana fahimta Aa, ɗaya daga cikin masu tafsirai imamul qurtubi rahimahullah ya hakaito wata kissa a cikin littafinsa yana cewa akwai wani mutum ana kiran shi Tahir bin al-Husayn rahmatullahi alayh qala yace li abi abdullah al-marwazi ce da wani mutum ana kiran shi Abu Abdullah mutumin Marwaz sai yake tambayarsa منذ كم صرت الى العراق tun shekaru nawa yau kake ƙasar Iraq yake tambayan shekarunka nawa yau a kasar iraq ya aba abdullah ya kai baban abdullah almarwazi qala sai shi baban abdullahi sai ya ce kaga ya kamata ya bada amsar da aka tambaye shi sai ya ce dakhaltu al-iraq منذ 20 sana ai ni da kike gani na yau na shigo kasar iraq tun shekaru 20 ina kasar iraq amma bari in kara maka wani abu wa ana mundu 30 sana sa'id yau kuma ni shekaru na 30 cir ina azumi ban taba fashi ba to wai bai ka wato azumi fa qala ya aba abdullah sai shi tahir ibn al-husayn yace ya kai baban abdullah sa'alnaka an mas'ala mun tambaye ka game da mas'ala guda daya fa jabtana an mas'alatain sai ka ba mu amsa matsaloli guda biyu ni na tambaye ka shekara nawa kai a kasar iraq menene nake son in sani game da azuminka ana fahimta to haka kuma imamul asma'i ya kawo hikaya ana so a nuna mana tsoron yin aiki don wani Allah subhanahu wata'ala yake cewa anna a'rabiyyan salla fa ata wani balaraban kauye yayi salla sai ya tsawaita ya tsawaita ya tsawaita wa kana bi janibihi qaum a sa akwai wasu mutane fa qalu sai suka ce da shi kai ma ahsana salata ai gaskiya malam ba mu taba ganin wanda ya kai ka iya sallah ba ga tilawa ga tsayuwa ga sujjada ga rukuku, ga kaza sai ce kuma dakata ku dakata fa kada sai ce ku tsaya wa ana ma azalika sahib ai ma ba ku sani ba bayan wannan sallah da kuka gawa bayan wannan sallah da kuka gani ina ma kuma azumi <laughs> to ai ta ka ana fahimta irin jini karatun da muka yi a talbis kamar a gayyace karen litinin ko alhamis a kawo abinci a ajiye malam ga abinci ka ce ah, ai ka san yau litinin ai ainihin aka ce maka litinin alhamis to ko mutuwa zan yi malam sai na azumi to waye tambaye ka kawai na koshi hmm. period ana fahimta to duk aikin da za ka yi wanda zai nuna riya malam ka guje shi dan zaka kare a wahalce kuma zaka tashi fankan fayau ba wani lara da ka samu akan wannan aiki shi yasa magabata zaka ga duk yadda za su su koya aikin alkhairi suna yi amma mu yau zaka ga sai wanda Allah subhanahu ta'ala ya so da rahama ba ka sai muke haka ba Ta ce buga muku misali mutum zai yi abu misali shine sum'a jiyarwa kayi abin nan tsakaninka da wanda kai Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya ayyuhan ladina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a nas kar ku bata sadake sadaken ku da cuta da kuma goji ka ba mutu abu ka ce to in bakin na baka taya zaka yi ai ni na ma kaza ni yi kaza ni yi kaza to kai kai don wane ne kai don Allah su to menene na gori da kuma ainihin cutarwa ana fahimta aglabiyan mutane sai yan kaɗan daga cikin mu haka ainihin rayuwar mu take tafiya Yan ko ka shiga fagen siyasa kar ma ka tona saboda ai wai zaka ga mukarrabai har suna ce ma ɗan siyasa a ah, to ai rukunin siyasa ne sai an sanar haka abun ya koma Da haka sai a shiga gidan rediyo a kira NTV a yi kaza a yi kaza a ce to wane wane wane ya ba mutane a ah, to dama an kai ka kamar yadda wani shugaban kasa na konga ne ko Togo kita ai wai dan siyasa dan ka zo yi hanya ko ka ba mutane kaza kamar ka tafi ATM ne ka ciro kuɗin ka a to wani meye ATM zai gaya maka na burgewa kuɗin nan naka ne ka kuma cira ka to meye ya maka na fego har da zai zama abin magana to dan an zaɓe ka kayi titi misali ko kayi abin da ya dace na al'umma da kuɗin al'umma na tunanin ba sai an dinga farmatawa ana ce ai wane yayi kaza wane yayi kaza ana fahimta da haka jama'a mai yi kokari mun karanta babu mai tsawo a cikin talbisu iblis da waɗanda suke bin karatu a masallacin nan akan abin da ya shafi riya malam ya yi kokari mana bayani sannan sai ya kawo mana maganin riya ya ce maganin riya wato shine ka ɓoye aiki duk sanda za ka yi aiki ka yi ƙoƙari ka ɓoye shi amma idan Allah subhanahu Ta'ala ya bayyana shi to wannan wani abu ne daban domin an tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutum daga cikin mu fa yana aiki yana aiki amma kuma kawai sai ya ji ana yaban shi shi ma bai san ta inda aikin ya fita ba sai ji to wannan tilka wato ajilatu bushral mu'min wannan bushara ce magaggauciya ga mu'min saboda abin da kaji mutane suna faɗa yanzu kana raye to shine za a faɗa ma an ka mutu in ana cewa ai wannan mutum ne gashi kaza mara kirki mara mutunci mara kaza to shine za a ci gaba da faɗa in ka mutu din in kuma ji a mutum kirki mai kaza mai kaza to shine za a faɗa to amma kullun kai kai aiki ba don a yabe ka ba shin aikin nan da kake yi ya dace da karantarwar musulunci Allah subhanahu wata'ala yana son irin wannan aikin ko bai so in bai so ko mutane ba so ka ci gaba don yardansa kake nema ba yardan mutane ba amma duk mutumin da ya yake wai zai tattaro yardan mutane sai sun yarda to shekul islam nasiruddin al-albani ya ce to wannan yana ya nemo abin da ba zai yiwu ba domin duk iyanka sai an zage ka duk iyanka sai an yabe ka duk iyanka sai an ce baka iya ba duk iyanka kuma sai an ce ka iya saboda a lokacin da wani ya kamara yake faɗa da kai kuma lokacin wani ya ga masoyi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 wannan sura ana kiranta suratu maryam alaiha salatu wassalam kamar yadda zaka ga a cikin alqur'ani akwai sunaye na annabawa zaka ga akwai suratu yunus suratu hud suratu yusuf misali suratu muhammad sallallahu alaihi wasallam to ita ma maryam alaiha salatu wassalam wannan surar wato sunanta ce alaiha salatu wassalam sannan wannan sura wato makiyya ce mun sha bayani a lokuta mabambanta malamai suna da ra'ayoyi guda uku in an ce sura makiyya ko madaniya zance na farko aka ce in an ce makiyya ita ce surar da ta sauka a makka zance na biyu aka ce in an ce makiyya ita ce surar da ta sauka take magana da mutanen makka zance na uku aka ce makiyya ita ce surar da ta sauka kafin hijira wannan magana kuma ita ce mafi rinjaye akan abin da malamai suka tafi akai in an ce makiya surar da ta sauka kafin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hijira daga makka zuwa madina sannan ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce kyamu laminar rijali kafe da yawa daga cikin maza sun cika walam yakmul minan nisa'i illa arba amma cikin mata ba waɗanda suka cika cikin hankali da addini a cikin wannan al'umma sai mata guda hudu daga ciki akwai Maryam alaiha salatu wassalam ita kuma kissarta Imran da kake ji ake cewa suratu Ali Imran alaihi salatu wassalam matarsa a lokacin da ta samu ciki sai ta yi alwashi ta ce idan Allah ya sanya wannan ɗa namiji ne to zan sadaukar da shi zuwa ga aikin masallaci abinda ta faɗa kenan إذ قالت امرأة إمرانة رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن تتي إن مجني زن سدوكر دشيبا أبن ذي إنبا أيش مثلا با amma in mace ce to kaga bata faɗi wani abu ba to amma Allah subhanahu wata'ala ya fi bawa sanin abin da ya kyautuwa da shi sai ya zama abin da ta nema ba shi bane sai ga mace. ta ce to tunda na riga na yi alwashi na yi bakance yanzu shi kenan na mai da ita dai ta koma ainihin masallaci ta yi sai ta koma masallaci tana ɗawainiya har ma muka ce daga cikin ayoyin da suka sauka wato akwai karama wacce take nuna akwai karama a cikin wannan al'umma ga wasu bayin Allah subhanahu wata'ala nagari domin zakariya yakan je alaihi salatu wassalam ya je ya same ta da abinci sai tambaye ta ya maryamu anna laki hadha ya ke maryam wannan abinci daga ina qalat huwa min indillah sai ta ce daga Allah yake subhanahu wata'ala inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab Allah subhanahu wata'ala yana azurta wanda ya so ba tare da tuhuma ba haka ta rayu haka ta rayu ya zanto saboda addinin ta da tarbiyyarta kowa na ƙoƙarin wane ne zai raine ta alaiha salatu wassalam to haka ta tashi haka dai ƙur'ani ya bamu labarin ta kuma a cikin wannan sura Allah subhanahu ta'ala ya bamu kaɗan daga cikin labarin ta akwai Muhammad ibn Ishaq rahimahullah ɗaya daga cikin malaman tarihi Imam Ahmad shi ma ya kawo rahimahullah daga Abdullahi dan Mas'ud yayi bayanin wato tafiyar musulmai a lokacin da suka suka tafi Habashi a lokacin da musulunci ya bayyana ya kasance musulmai ba su da ƙarfi suna da rauni Makka ta yi zafi baka isa ka shiga musulunci ba a Makka a wannan lokacin in baka da dangi saboda za a nukurkushe ka za a ɗaura maka fitintinu da wahalhalu irin su salmanul farisi irin su bilal radiyallahu irin su khabbab ibn al-arad radiyallahu an wanda shi duk garin makka babu wanda ya kai shi iya kira a kera makami misali takobi ne itaka ne misali a'a wuka ce misali kibiya ce mashi ne babu wanda ya kai shi iya kerawa amma a lokacin da ya musulunta yana bauta sai tsiya ta tsefe kai ta dinga neman mai kitso gida gida akwai mai gidansa ta mace ce ana kiranta ummu anma tun da ta ji labarin ya musulunta sai aka je aka zugo ta aka ce da ita kina nan kina tunanin kina da kafaita kina da mulki kina da faɗa aji to ga ma bawon ki ma ya musulunta sai aka yi ayari ta zo ta ce ma za gani an ka ya khabbab menene ya iso mani daga gare ka ya kai khabbab sai ce wa ma za me kika ji an ce sai ta ce na ji an ce wai ka musulunta sai ta kin ji wannan magana ta ce ni ko na ji sai ta to in ko kin ji wannan magana to da gaske ne kuma na shiga musulunci ba kuma wanda ya isa ya da musulunci to ka duba ka gaba waɗannan karafuna da yake ƙira da su sai ta ce ya yi makansa riga ya yi na ƙarfi yadda ka san kamar irin bulletproof surke kasan da karfe ake yi abinda tarihi ya nuna mana sai ta sanya wannan riga nashi a wuta sai a yi kama kama a riƙe sai a ɗaura mashi ya yanke jiki ya suma Umar an Khattabi radiyallahu an idan ya yayi nishaɗi yakan ce ya kai habab. nuna mani inda mushrikai suka azabtar da kai in ya buɗe ba komai da wurin ya salle kawai ya fitse sai kashi amma kama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'fu wa mastakanu wallahu yuhibbu sabirin ba rauni ba basu kasa ba basu koka ba haka aka cicciɓi musuluncin har sai da ya kawo to da aka zo mu koma kan kissa ba wanda ya isa ya musulunta in bai da dangi saboda kana musulunta ka shiga cikin fitina ko a kashe ka ko a mai da kai bawa irin yadda aka dinga mabila radiyallahu anhu bilal sai a ɗauke shi a shanya a nan idan digiri ya kai 50 degrees a makka misali sai a ɗauko shi a shanya sai da ta kai ga masu bashi wahala suka ce ya kai bilal ka taimake mu don allah mu muke wahala ba kai ba shi ba ke shanyawa ya ce me ya faru suka ce ka yi lata da uzza kawai da magana kyakkyawa don mu muke wahala wannan jigilanka da muke yi mai can mai sun suna mu muke wahala ya ce a inna lisani la yutiqu zalik bakina ba zai iya yaban wani gunki mai suna lata da uzza ba ahadun ahadun fardun samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad to cikin mu waye kaya ta saba cikin saboda din yanzu kana zo cikin bene misali kana shan fanka iska ta ko'ina baka saba fuskantar train wata sirjiya ko barazana ba babu a don haka haka suka kare da makkan ta yi wuta annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ce to yanzu ku hijira ku tafi habasha na ethiopia na taba zuwa wani lokaci ethiopia din muka hau wani tsauni tsaunin nan da muka hau kullu da muka hau abinda kowa ke cewa Allahumma sallim sallim sallim sallim hanya ce aka yi aunin zai kai gidan sama goma in bai ɗara mashi ba akwai waɗanda su dama yadda ka san hawan bambila na nan ka san ba kowane direba zai iya akwai waɗanda masu aikin su ne za mu tafi gidan da jashi, shi wannan da muke magana muka hau kowa kukkulla ido ya kawo mana ce Allahumma sallim sallim kamar an tashi an tafi kiyama saboda komai na iya faruwa kaga burki na iya tsinkewa ya kwaci mota na iya somasol tun tuntsira kai ba ma dai abin da ma ba zai iya faruwa ba kuma hanyar karkace wani duka kenan hanya ce kawai ta mai tafiya da dawowa to da muka samu Allah ya muke mu muka gangare ta wani ya ce wai na bugar gadon nan ba daɗi gare ta ba sai muka ce to yanzu dai muna jin ba ta nan za mu koma ba ko aka ce a'a muka ce to alhamdulillah to amma sahabban nan radiyallahu anhum nan suka tafi suka hau tsaunin don sai ka bi tsaunin ka gangare za ka je fadan najashi ɗin najashi ɗin title ne asalin sunansa ashama sunan shi kenan annabi ya ce ku tafi wurin mutumin nan sallallahu alaihi wasallam duk da kasantuwan kirista ne amma adile ne bai yarda da zalunci bai san mugunta bai kuma yarda a cuci mai rauni to da ƙuraishawa suka samu labarin cewa ai sahabbai sun tafi habasha sai suka yi delegating mutane amr bin al'am radiyallahu an da kuma abdullahi bin abi rabi'a aka ce kuma za ku je ku same su abinda tarihi ke nunawa shi amr bin al'am radiyallahu an yana ɗaya daga cikin mutane guda hudu masu tsananin kaifin basira cikin laraba duk yadda kake zai iya bi da kai hmm. kuma ya san siyasa Dan haka yana zuwa sai ne fi fadawa ana neman fadawa ya musu alheri ya musu alheri ce abinda nake so kawai yaran nan in sun zo suka karkaku ba su yi magana in muka yi complaining kawai muna son a nade su a kama kawai karku ba su dama su yi magana saboda in kuka ba su dama su yi magana to da shekarun mu ba girman mu zai faɗi sai aka haɗa baki da fadawa lokacin ba su musulunta ba su amru bin al-as radiyallahu anhu suka shirya aka yi komai sai fadawa suka ce ma sarki akwai wasu yara sun gudo daga makka sun zo suna raba miji da mata suna raba dangi da yan uwa su raba makoci da abokinsa sun raba sun tattala komai yanzu muna da labarin sun shigo wannan ƙasa don haka muna gaya maka ya kai mai alfarma yaran nan ka kore su ko kuma ka ɗaure su akwai ummu salama radiyallahu anha ɗaya daga cikin matayen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga mata ma aje baba su a baya ba da haka suka je da suka gaya mai wannan sai ce a'a ba haka ake ba shi sarkin ku zo da yaran ku zo da masu korafi kuma har kullum idan kana so ka kasance akan turba bisa taimakon Allah subhanahu wa ta'ala kar ka ji magana bari ɗaya kai hukunci ba tare da jin bari ɗaya ba idan ka tafi a haka kullum za ka kasance cikin kuskure saboda akwai wani mutum ya iya baki ya iya magana ya iya bayani idan ya zo yana ma iya rushe maka da kuka sai ka yi tsammanin shi ne mai gaskiya amma sai ka bibi abin sai ka gane a sa'abai shi ne kuma ya mari ya cizo ya duka kuma ya fashe da kuka mutane suna da wannan shi sa lokacin da wasu mutane suka zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya faɗa wancan ya faɗa a rasa ce kai ku saurara ba Inna ma ana bashar ne fa mutum ne kuma zan muku hukunci ne bi nahwi ma asma'uhu minkum da irin yadda nake ji daga gare ku wannan abu da kuke sa'in sa ina son gaya maku duk mutumin da na ɗauki haƙƙin wani na bashi wanda ba haƙƙinsa ba ne ya kuma amsa to wuta ce na shata masa in ya so ya rika in ya so ya bai sai kowa ya ce a ya rasulullah na ban mashi wannan ma ce na ban mashi haka aka tashi aka bar haƙƙin saboda kowa na kokarin miliyan zance yana son ya nuna shine mai gaskiya annabi dawud alaihi salatu wassalam wata rana ya tambayi Allah subhanahu ta'ala Allah wani matsayi annabi Ibrahim ya samu ya cancanta har kake kiran shi Ya yace jarabawa akai masa idan kana so a yi maka wannan jarabawa in ka tsallaka to shikenan kai ma sai a kira yaushe za ka mane ji abu zan gaya maka ba amma ka zama cikin shiri za a jaraba ka annabi dawud alaihi salatu saboda girman mulkinsa ba mutane ke ainihin tsaronsa ba aljanu su suke bashi shi kariya sai kawai yana zaune a fadarsa ta mulki wata rana kawai sai sai ga mutane nan sun shigo sai dai mai korafi yake cewa inna hadha ash lahu tis'un wa tis'una na'ja wa li na'jatun wahida fa qala akfilniha wa azzani fil khitab ya annabin Allah muna da ƙara ne wannan da kake gani dan uwana ne yana da akuyoyi guda casa'in da tara ne kuma guda ɗaya nake da ita amma sai ya nemi ya kwace tawa wai in bashi ya haɗa da tashi su zama ɗari in tashi ne ban da komai kaga shi ne ya korafi to da kamata ya yi annabin Allah Dawud alaihi sa sai kuma ya ji ba'afin wannan kai tsaye kawai sai ce a wannan azzalimi ne ya zalunce ka ya kana da ainihin tumakai akuyoyi guda casa'in da tara amma kuma kana ne ka kwace guda ɗaya azzalimi shikenan sai ba da ansa ya ba da martani to ana cikin wannan sai ya neme su ya sai ya gane cewa <coughs> wato wannan jarrabawa ce da Allah subhanahu wa ta'ala yake zai mata to fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa ana <coughs> a don haka duk sanda aka kawo maka korafin magana kafin ka ɗauki decision ka kira wanda ake kokawa a kansa mai ce ce gaskiyan magana mai ya faru ya aka yi to in fa yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma in fa ana son safanci ne da gaske to Allah subhanahu wata'ala zai datar da wanda yake neman mafita amma ka tare doron abu hakan nan sai na jashe ce a ba zan ɗauki wannan magana ba sai an zo da yaran nan sai aka zo da su sai ta ku ku faɗi korafin ku Amr ibn al an radiyallahu anhu ai yara ne waɗanda yan tsagera ƴan kangararru sun zo sun kawo sabon addini sun yi kaza sun yi kaza shine muka gaji da su muka koro su to ya kai mai alfarma muna jin tsoron kan su zo kuma su lalata maka kasa shi yasa muka biyo su mu gaya maka halin su sai ta to kun ji abin da ake faɗa to dama kafin su zo an shawarta wane ne spokesman wa zai yi magana sai aka ce Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu an yayi magana don haka sai ya fito yace ya kai sarki mai alfarma mu mun kasance mutane ne muna cikin duhun kai muna bautan gumaka muna shan giya muna zina muna tata mai ƙarfi ya danna marashi sannan kuma muna kwace kai ba abin da ba mu yi irin na miyagun halayya Allah subhanahu ta'ala ya aiko manzo a cikin mu yace mu yi gaskiya mu daina ƙarya mu yi aure mu daina zina mu taimaki juna mu daina caca mu daina kwace mu daina murdiya mu daina kaza in yana magana da jashi na girgiza kai ma'ana magana na shigan shi sai ta to ya kai dan yaro ai mu ana mu sanin duk annabin da Allah subhanahu wa ya aiko yana bashi littafi ya ce kaga christianity suna da ainihin abin injila sannan banu isra'ila suna da attaura annabi dauda an bashi zabura shin shi annabin nan naku shi ma yana da littafi yace yana da littafi kwarai da gaske zaka iya karanta mani wani abu daga ciki yace kwarai sai ya ɗauko tun da kirista yake magana sai ya ɗauko wannan sura suratu maryam har sai da ya kai yadda aka yi mala'ika ya zo ya samu maryam alaihi salatu wassalam suka yi conversation suka yi magana aka busa ainihin ciki a cikin ta ya zanto ta haife shi da magana da Isa yayi Najashi radiyallahu anhu ya kuka ya zudda hawaye har da majina a cikin tarihi in ka koma har sai da gemu shi ya jiki sai ce wannan magana ba ta da bamban abin da ke cikin Bible Injila wannan magana ta yi kama da abin da ke cikin injira sai fadawa suka yi sowa suka nuna ya za ka yi sympathizing da yaran nan za ka goyi bayansu, ka nuna abin da su daidai ya ce ko da kun ƙi wannan ita ce magana ta gaskiya to a ƙarshe ne ta takaita muku najashi allahu an ya musulunta wata ran ana zaune annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai yake cewa jibrilu alaihi salatu wassalam ya bani labari cewa mata sahibukumun najashi najashi radiyallahu anhu ya rasu don haka ku zo mu masa sallah Akan da aka fara samun abin da aka ce masalatul ghaib sallar mutumin da baya idan mutum ya rasu a inda ake tunanin ba a yi masa sallah ba to musulmai da a inda suke babu laifi suna yi masa sallah wa in kana malamai sun saba imamu malik radiyallahu anhu ya ce in an yi sallah ba sai an sake yi ba imamu shafi'i rahimahullah yace ko da an yi sallah ana iya sakewa amma shaykhul islam ibnu taymiya rahimahullah ya fassala ya fayyace magana yace in an yi a inda musulmai suke to ba sai an sake ba amma in ya rasu a inda ake tunanin ba a yi sallah ba misali kamar a ce ya nutse cikin teku ko kada ta cinye sa misali ko kuma ya mutu a hadarin jirgin sama ba a san inda gawar shi take ba ya ce to irin wannan ali ana iya yi masa sallah kun ji yadda salatu za'id ta samo asali daga ainihin tarihin najashi radiyallahu an don haka suratu maryam ta sauka bin hijira sannan tana da ayoyi casa'in da takwas ma'ana ɗari babu guda biyu to waɗannan ayoyi da muke gani ka aya ain menene ma'anansu malamai sun saba amma mafi rinjayen malamai sun tafi akan cewa wato hurufai ne daga cikin sunayen Allah subhanahu ta'ala wasu daga cikin malamai kuma suka ce rantsuwa ne Allah subhanahu wa ta'ala yayi wasu daga cikin malamai suka ce a'a ai sunan sura ce ka ai aisat to amma yadda na faɗa zance mafi inganci Allahu a'lamu bi muradihi bi dhalik Allah subhanahu wata'ala ne ya san abin da yake nufi da waɗannan ƙurufai. wa in kana daga cikin wasu malamai sun tafi akan cewa wannan ana kiran shi abbreviation ma'ana an dunkule ƙurufai ne amma suna da ma'anoninsu. su misali kamar ka ce ICPC misali kaga yana da full ɗinsa EFCC YMCA DNA CIA yana da full sai wasu daga cikin malamin ka ce wannan ma'anansa haka ne amma an samu wani azari kamar daga ainihin wasu daga cikin malamai imamul kalbi rahimahullah ya ce ma'anan kaf ma'ana alkafi Allah shi ne ma'ishi kamar yadda yake cewa fasa yakfi ka humullah inna kafainaka almustazi'in sannan imamu qatada shi ma yana da irin wannan magana yace ma'anan ainihin wannan wato suna ce na alƙur'ani ka tukan gaba ɗaya amma magana yadda nake mafi inganci wato Allah subhanahu ta'ala shine ya san ma'anan wannan larabawa sukan dunkula kalmomi misali su ce basmala in yace "Bismillahi rahmanir rahim kamar hawqala in yace la hawla wala quwwata illa billah طلقه بمعنى اطال الله بقاءك دمعذا بمعنى ادام الله عزك suna kiran shi naht ma'ana abbreviation an dunkula kalmomin amma suna da full meaning to amma wannan Allah subhanahu wata'ala shi ya san abin da yake nufi da waɗannan hurufai idan ka tambayi mutumin da bai yi imani da manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake bai yarda da hadisi ba sai ka tambaye shi ya zai fassara waɗannan hurufai in yace maka Allahu a'lamu bi muradihi bi zalik Allah subhanahu wata'ala shi ya san abin da yake nufi sai ka ce mishi in ji waye waye gaya maka wannan in ya ce ai malamai suka faɗa to yanzu ka yarda da hadisin ne har ka bi maganar malamai in kuma yake maka a'a ai ga ma'anansu to ma'anansu waye gaya maka duk ta inda ya shiga ba zai fita ba muna fahimta malamai don haka da awa ce tana da haɗari kwarai wai mutum ya ce maka ai wai shi bai yarda da ainihin hadisi ba Allah subhanahu wa ta'ala ce dhikru rahmati rabbika abdahu zakariya ka ambaci ni'imar mahaliccinka akan ka kai bawansa zakariya idan ka koma cikin larabci dhikru anan malamai suna da ainihin fuskoki guda biyu an ce yana iya zama khabar na kafaya aisat kaman ka faya an sa shine mubtada sai aka ce zikiru rahmat amma wannan ra'ayi yana da rauni kwarai dalili saboda ka faya ai ba a san ma'ananta ba bari ya kasance mubtada shi ko dole a san ma'anansa zance na bi aka ce zikiru zai kasance khabar ne li mubtada'il mahdhuf Takadinin sa hadha zikru rahmati rabbika hmm. kamar irin suratun anzalnaha bi ma'ana hadhihi suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat sannan abda yana kasancewa mansubun ne da a fuskoki guda biyu na farko yana iya kasancewa munadan bi nida'il mahzuf takdirin sa dhikru rahmati rabbika ya abdahu zakariya don haka zakariya sai zama badal min al'ab zance na farko kenan zance na biyu aka ce a'a abda mansubun ne bil masdar ita ce rahma saboda masdar wato yana iya zuwa yau maf'ulun bihi nasba a cikin alqur'ani irin wannan yana da yawa Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa idh qala Musa liqaumi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum باتخاذكم العجلة باتخاذكم العجلة العجلة مفعول به لمنصوب بالمصدر شنو اتخاذ أي ittakhadtum اتخذتم dan ku riki dan baraki in ka koma can sama kaɗan walaula dafullahi nasa ba'dahum bi ba ba'd maf'ulun bihi ne bi daf ko kuma bi difa a wata riwaya to haka anan kwatan kwacin abin da ya faru kenan zikru rahmati rabbika abda maf'ulun bihi ne bil mazdar shine rahma bisa wannan aya malamai suka ce kamar da ya tabbata a cikin hadisi inna allaha yuhibbu an yara athara ni'matihi ala abdihi Allah subhanahu wata'ala yana so ya ga asari tambarin ni'imarsa a jikin bawarsa shine wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith idan Allah subhanahu wata'ala ya yalwata maka ya buɗa maka ya baka ni'ima to ana so a ga tambarin a cikin jikinka amma da yawa daga cikin ba haka muke ba yana da shi kama bai da shi ƙandagas, in zai shiga gida ma sai ya gyaggyara ya gyaggyara ya sa ainihin manyan kuɗaɗe can kusa da ainihin mafitsara a can ɗan maƙeƙe saboda da shi zai kwanta akan gado sannan babban riga da wando sai aje ashirin ashirin hamsin hamsin in an zan ce ba magi ba gishiri ba daddawa ba kuma sai ce duba nawa kika gani sai a ciro ashirin fito na samu ɗari biyu da ashirin fito shi kenan al'ai malai wai shi bai da shi amma sai ka ganshi ya je gindin mai tuku ba a fashe mishi kwai ya samo tsiransa ga indomi ya ce nak amma kuma gida yana nan ya basu a salwance hmm. wannan haɗari ne kwarai don mutumin da yake wannan zai fada cikin musiba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa kafa bil mar'i isman an yudayya man ya'ulu hmm. ya ishi mutum girman zunubi ya sarwantar da waɗanda ya zama haƙƙinsa ne ya ci da su kai ka je ka cika cikin ka ka ci desire abinda ranka ke so hmm. amma su in ma ka ba su ka haɗa su da lami shi kenan kai na nan kai ka da shi saboda ka riga wannan ka na can ciki tunda ba dan ba za ta yi da kai ba ba bincikewa za ta yi ba kuma da shi za ka kwanta duk yadda aka taba aka taba ka za ka me ake nema ka kwana cikin shiri to Allah subhanahu Ta'ala yana son ya ga azari gurbin ni'imarsa a ainihin jikin bawansa dhikru rahmati rabbika abdahu zakariya imamul farra rahimahullah yace akwai taqdim akwai ta'khir ma'ana akwai gabatarwa akwai jinkirtarwa asalin magana zikru rabbika abdahu birrahma ma'ana kai bawa ka ambaci Allah mahalicci da rahmat da Allah subhanahu wa ta'ala ya maka to mecece ni'imar da Allah ya masa in a lokacin da na da rabbahu ya kira Allah mahalicci subhanahu wata'ala nida'an wani kira khafiyan sassauka wato a ɓoye Allah subhanahu wata'ala yana ce da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadkur ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين كركا كسان شيء daga cikin rafkananu karka daga sauti kar kuma ka sauki والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت فيها وابتج بين ذلك سبيلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا ساموس متاني وترانا سنة الدعاء سنة الدعاء يتي أربعوا على أنفسكم كسوق آم كاوننكم فإنكم لا تدعون الأصم ba daidai kuke kira ba ba kuma kurma kuke kira ba don haka sai ya kira Allah subhanahu ta'ala addu'a yayi addu'a ta sauƙa, ko kuma addu'a ɓoyayya. kuma Allah yana son a koya alkhairi don yana cewa in tubudu sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara huwa khairul in za ku bayyana da sadaka ma dalla da ita amma in za ku ɓoye ku baiwa talakawa wannan shine yafi alkhairi da soyuwa a wurin Allah subhanahu ta'ala amma ka ga akwai masallacin da wani ke ban labari wai zakka ce za a sai a zo da sunan mutane a envelope ina mamuda ga naka ina ba da mati kai ma ga naka wai haka ake raba zakka to wannan kaga ya zama wani abu da ma ya zama riya don haka Allah sata yana son a ɓoye aikin alkhairi ya tabbata a cikin sahiha daga cikin mutanen da Allah subhanahu wata'ala zai sanya a inuwa a lokacin da babu mai inuwa sai shi wa rajulun tasaddaqa fa akhfa wani mutum ne ya ba da sadaka ya ɓoye hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yamin har hannunsa na hagu bai san abin da hannunsa na dama ke badawa ba sakamakon wannan aikin Allah subhanahu wata'ala zai sanya shi a cikin inuwa to mu ina muke ayo kuma ya gargade ya ayyuhal ladina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas kar ku lalata sadake-sadaken ku da gori da cutarwa kar ku yi wannan ka ba mutum ka koma kana masa gori ka koma kana cutar da shi saboda ka bashi Allah subhanahu wata'ala kira kansa almanna ya mana bayanin wasu daga cikin sahabbai su idan ma sun bada wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira inna ma nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wa ba mu so ma ku ce kun gode ba mu san sakamako ko na gode ba na so to ina muke ai to siyasa kuma kashi ga 'yan siyasa kuma abun ai ya ma fi muni da kasancewa ana fahimta idna da rabbahu nida'an khafiya a lokacin da ya kira Allah subhanahu wa ta'ala wato kira ainihin na koye imamu qatada yake cewa radiyallahu an wa inna Allah ya'lamu al-qalba taqi Allah subhanahu wata'ala shine ya san zuciyar mai tsoro wa yasma'u sautar khafi kuma shine yake jin sauti koyayye Allah subhanahu wata'ala saututtuka ba su rikirkice mata yanzu statistics index ya nuna cewa ɗan adam da yake rayuwa a duniya kusan is close to 7 billion ya kusan biliyan bakwai amma kowa daga cikin mu Allah subhanahu wata'ala ya san muryarsa yanzu kai ko a gidanka idan kana da yara biyar bakwai goma to sautin wani yakan shiga cikin wani in ka ji magana sai ka ce wane wane ta a ba wane bane wane ne to kai zo kuma kai ka haife su kai ka nemi auren aka baka amma sautin ya rigirgije saboda ajizanci irin naka to shi subhanahu wata'ala ba haka yake ba ba wani mutum wanda wai sautinsa zai ɓoye yadda ka san waya ne waya misali ka yi storin nambobi wani dubu biyu wani na da dubu goma idan sunan wanda za ka kira ya fara da ke ne misali kai dalin ke kana harbawa kai tsaye wurin shi zai tafi shi kuma yana da lamban ka da ya gani ya san wani nake kira da, haka in mutum goma za ka kira duk wanda ka kira sakon da ka tura wurin za shi to in ɗan adam na da irin wannan ya kake tunanin mai ɗan adam subhanahu wa ta'ala don haka idna da rabbahu nida'an khafiya a lokacin da ya kira Allah subhanahu ta'ala kira ainihin na koye kira a asirce to sai malamai suka ce mecece hikimar da ta sanya ya kira Allah subhanahu ta'ala a asirce an yi maganganu da dama zance na farko inji ibnu jurayj radiyallahu an yace saboda gudun riya amma babu wani nasi da ya kare wannan imamu muqatil yace radiyallahu an li alla yuqala yaslubu alwalad ala kibari don kada a ce ka duba dattijo shekara saba'in ko tamanin ko casa'in wai neman haihuwa yake yi ai ka sa abin mamaki so da yawa zaka ji mutum misali shekara saba'in shekara sittin ya ce maka wai wai bai functioning as before da ma wadda nake wanda magana wai is not functioning as before a'a to at 70 kana tunanin ka zama like 25 malamai kuna fahimta magana ai ka san sai dai kai da rikan kai. ka riga ka tafi abin da ya rage yanzu ture finishing touches kawai sai ka lallaba ka gama lafiya amma kana 80 where you are still dreaming of you are not functioning kada a garan kanka ne don haka sai ce sun faɗi wannan saboda ana tsoron kar a ce misali wato yana neman aure saboda kaza imamul mawardi da abu a suleiman a suka ce wato ya faɗi wannan ne saboda gudun abin da zai bari a baya tun da shi bai daɗa, kada ya bar waɗanda ba za su iya ainihin manajin abin da ya bari ba to ayyan makana, ko dai wancan ko wannan ba wani nasi wanda ke kare ainihin maganganu ɗaya daga cikin malaman nan sai dai babban al'amari Allah subhanahu ta'ala yana son kai aiki mai tsafta tsakaninka da shi domin ya ayyuha rusul kulu min at-tayyibati wa a'malu salih inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah subhanahu ta'ala mai tsarki ne baya kuma an san aiki in bai da tsarki don haka sai mu yi kokari mu kasance duk abin da zamu yi mu nemi yardan Allah subhanahu ta'ala. to malam naka ka nuna mun lokaci yayi ah, idan akwai tambaya insha Allah sai ka gabato da ita wannan ya ce assalamu alaikum ina malam fatan alkhairi da gamawa lafiya amin tambaya ta anan ita ce malam yara na kama suna badala ni kuma nake tambayar su na tutse su nake tambayan su ta ya suka fara to wurin ba da labari da bayani yadda abin ya kasance sai mazi ya fito min malam ya matsayin azumi na tun ba da gangan na yi ba to a malikiya za ka rama amma a wasu wuraren ba za ka rama ba sai kai ka duba wanda ya fi maka sauki wallahu ala <laughs> check this Na'am Wani shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yana malam fatan alkhairi da ikhlasi da taqwa Allah tsara albarka a zuriyar malam ce malam da hukuncin yin bismillah kafin karatun fatiha da kuma sura bismillah da isti'aza to wannan matsala ce khilafiyya tsakanin malamai shin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana yin basmala da isti'aza ko ko baya yi an samu hadisai ingantattu rawi yace nayi sallah bayan annabi sallam da abubakar da umar da usman radiyallahu anhum ba su kasance suna yin isti'aza ko basmala ba sannan kuma an samu wasu riwayoyi ingantattu annabi alaihi salam ya kasance kan yi isti'aza ya yi basmala to jama'an bainal ahadith domin a hada hadisan sai aka ce a asirce ne yake don akwai du'a'u al addu'an buɗe sallah subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha a wannan wurin ya tabbata annabi yakan ce a'udhu billahi as-sami'il alim min hamzihi wa nafsihi wa nafsi bismillahir rahmanir rahim don haka wanda yake bai karantawa ma'ana a bayyane waɗanda kuma suka ce yana karantawa bana a asirce in zai karanta du'a'ul istiftah wannan shine abin da malamai suka yi bayani in ka duba rawa'iul bayan eh, fi tafsiri ayatul qur'an zaka samu ƙarin bayani insha Allah kan wannan wallahu a'lam wannan ce assalamu alaikum ina malam fatan alkhairi malam ina neman baran addu'a a wurin malam da musulmai baki ɗaya tambaya ta anan ita ce gaskiya ya kasance mai aikata sabo ta hanyar istimna'i kuma na iya ƙoƙarin denawa amma na kasa dalilin haka yasa na yi alƙawarin cewa in har na sake to na ɗau albana in har na sake zai alƙawarin azumi dubu in har ya sake in na sake karawa gashi kuma shaitan ya ci gaba ya ci galaba a kaina domin na sake aikatawa ba so ɗaya ba ba so biyu ba malam don Allah malam menene hukunci na wallahi azumin yayi min yawa kuma bani da halin da zan iya ciyarwa sannan kuma malam ina daga ina dagiwa wurin ibada amma na kasa denawa bani da halin aure kuma bana so na shiga halin neman matan banza don Allah malam sana addu'a kuma ina mafita to da kai da ire-iren ka Allah subhanahu wata'ala yayi muku muwa yayi mana a istimna'i shine masturbation wato mutum ya dinga amfani da ainihin hannunsa namiji ko mace har sai ya gamsar da kansa to wannan medically medically malamai sun saba malamai amma zance mafi inganci wanda nake akan ka haramun ne don ya ce illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum sai dai ga matayensu ko kuma abinda daman su suka mallaka fa man ibtaga wara zalika fa ulaika humul adu wanda ya bi wata hanya wacce ba wannan ba to kaga wannan ya zo ne kitar haji don haka Abu Hanifa shine ya sassauci akai amma da yawa daga cikin malamai sun tafi akan haramcin sa sannan medically yana da side effect yana da illolinsa daga cikin illolin yana haifar da mantuwa idan shekarunka suka ɗan tura za ka rikirkice kawai ka zama rikitaccen tsoho ba za ka yi gane komai ba sannan secondly yana haifar da convulsion ma'ana makarkatan jiki kawai jikinka ya fara rawa an shekaru suka kai wani certain stage sai jikinka ya fara karkarkarkar sannan daga cikin abin yana makantar da ɗan adam saboda shi ba wai kana yin abin bane cikin jin daɗin da ya kamata ba due process kake bi ba it's like kana forcing kanka ne wurin zakulo abin da misali yake ɓoye So a wurin zakule zakulen nan duk ta ko ina ana jan jikinka gaba ɗaya zai yana kashe idanu cikin sauƙi in ka kai wani stage idan ka ba za ka dinga gani ba sannan lastly kuma wuyawunka ba za su yi ƙarfi ba don haka sai a kiyaye ina magana da mata ne da kuma samari don muna yawan samun irin waɗannan abin nan kasa-kasa sannan kuma sai ka je ka ta istighfari domin yuridu Allah fi kumul yus wa la yuridu kuma al azumi dubu ya kace wanda ya kashe mutum ai yayi yawa to sai ka je ka ta zuba istighfari kuma Allah ya yi maka eh kuma ya ba ya buɗa maka yadda za ka yi kai aure ka kai da ire-irenka na wannan shi assalamu alaikum yana fata malam yana cikin koshin lafiya na malam fatan alkhairi malam ina barin addu'a ne da sauran yan uwa musulmai an yi garkuwa da wasu yan uwa na waɗanda aka biyo su har cikin gida a daren shekaran jiya kuma suna buƙatan kuɗi fansa naira miliyan ɗari biyu. to Allah subhanahu ta'ala ya kwace su Allah ya sado da su da iyalansu cikin lafiya duk waɗanda suke tsarama a ko ina ne Allah ka dawo da su gida mu kuma Allah kai mana garkuwa da mutanen na tambaya ya ce assalamu alaikum yana malam fatan alkhairi malam a qur'ani an mana bayani akwai matan hurun to su ma maza akwai irin wannan a cikin aljanna ko bangaren mata ne kawai wannan bangaren mata ne kawai sai dai kowane mutum in zai shiga aljanna kamar da hadisin muslim ya zo da shi rahimahullah za a mai da shi zira'i sittin da tsawon annabi adam alaihi salatu wasalam za a mai da kai wani abu daban to sai a haɗa ka da ainihin mata kaga in ma kai aikin kake nan misali to ko da ma ba dan wani abu ko dan su din ka bi Allah ka samu ka katsira da nan wai misali ana <laughs> fahimta to abinda muka faɗa muka yi daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana kowa cikin mu bukatun sana alkhairi Allah ka biya masa waɗanda suke cikin tsanani da kunci da ibtila'i na rayuwa Allah ka yaye masu waɗanda ba su suka yi shi karfin su Allah ka ba su abin biya waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su waɗanda suke da matsuguna Allah ka taya su kulawa da shi ma'aikatan ofisoshi Allah ka taimaka masu masu neman aiki cikin maza da mata Allah ka haɗa kowa da abin da zai zame masa alkhairi dakarun soji da suke aiki don Allah Allah ka taimake su Allah ka murkushe masu makiyansu waɗanda kuma ake haɗa baki da su wurin cutan 'yan ƙasa idan za su shiryu Allah ka shirya mana su idan ba za su gane ba Allah ka mana maganin su muna roƙonka ya Allah waɗanda suke kan gwiwa cikin mata Allah ka sake su lafiya masu neman haihuwa ba su samu ba Allah ka ba su nagari waɗanda suke da ƴaƴayen Allah ka taya su kulawa da su waɗanda aka jarrabe su da fantarewan ƴaƴaye Allah ka shirye su manema aure cikin maza da mata Allah ka haɗa kowa da kininsa sa nagari masu neman aiki Allah ka ba su aikin da zai zama musu alkhairi a duniya da lahira Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka zauna da kasan mu lafiya Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka sa mu kyakkyawan ƙarshe <clears throat> shugabanni da ka ɗaura su akan mu Allah ka taimake su akan yin daidai ka taimake su akan bin daidai da faɗin daidai da ƙarewa daidai Allah ka haɗa su da mashawata na gari <clears throat> waɗanda kuma suke kan ɓanna in za su yi Allah ka shirya mana su idan ba za su yi ba Allah ka sauya mana su Allah muna roƙonka ka kare mu sharrin ambaliya da gobara da fari <clears throat> duk waɗanda suke tsare cikin musulmai a ko ina suke Allah ka kwace su Allah ka sada su da iyalansu mu kuma da muke waje Allah ka raba mu da waɗannan mutane Allah kar ka haɗa mu da su subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum